وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da juma'a daren asabar 26 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu tsani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue dauda daga ladima da gwari nijar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alƙur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanin surorin alkur'ani suratun rahman a jerin gwanin darasinmu na tafsirin mako wannan shine majalisi na ɗari biyu da ɗaya. makon da ya shuɗe mun kwana akan aya ta arba'in da biyu. da izinin Allah yau za mu tashi akan aya ta 43 da Allah madaukake ce hadihi jahannam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يطوفون بينها وبين حميم آن آه. تكذبان ذواتا subhanahu wa ta'ala bayan ya tuna wa mutum da aljani ni'imar da ya yi masa a duniya da kuma me yasa yake karyata ni'imomin da ya masa maimakon ya zama mai godiya gare sa sai Allah maɗaukaki daman a can baya ya ce yu'raful mujrimuna bisimahun fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam mutumin banza a ranar tashin alkiyama ana gane shi idan ya zo saboda wasu zaka ga fuskokinsu ya murtike ya yi baki wani saboda zunubinsu da tsarin zunubin da suke da shi tsakaninsu da Allah za su zo fuskokinsu baki wuluk akwai kuma wa'anda za su zo fuskokinsu yana haske ya zama wato shuɗi yana haske yana cikin walwala saboda lokacin da yake duniya ya tsaya tsayin duka ya nemi yardan Allah to shine sai Allah madaukaki yake cewa hazihi jahannamu lati yukazzibu biha almujrimun wannan ita ce wutan jahannama wanda mujirmai suke ƙaryata ta mutanen banza ke cewa babu wuta shine yace latarawunnal jahim na rantsi za ku ga wutar jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin yace sa'an nan za ku ganta gani na yaqini bi ma'ana za ku ganta balo balo shi ne hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda imamul bukhari da musulun suka rawaito da asabu sunan ya ce yi kuta bi jahannam za a zo da wutar jahannama ranar tashin alkiyama ma'a saba'ina alfi zimamin tare da linzami dubu saba'in ma'a kulli zimamin na alfi malakin ya jirunaha kowane linzami akwai mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in tana jan suna janta shi ne mala'ikun da za su ruƙo jihar nama mala'ika biliyan hudu da ɗigo biyar 4.9 mala'ikun da za su ruko wutan jahannama ranar tashin alkiyama to in an zo da ita tana ja ana janta shine Allah ce hazihi jahannam tana tahowa mutane da aljanu duk suna kallanta sai Allah ce ga wutan jahannama allati yukazzibu biha almujrimun wanda mutanen banza suna karyata ta suna ganin babu ita shine sai Allah ce ya tufuna bainaha wa baina an suna zagayawa a cikin wutan jahannama in an jefa su suna ana canza musu azaba shine ya na bainaha ana caccanza musu azaba wa baina hamimin an da kuma zafi mai tsanani na azaba wani lokaci a musu lugudan wuta wani lokaci kuma a musu lugudan tafasasshen wutan jahannama wato mai zafi ruwan zafi wanda zai dinga yanke hanjinsu ya yanke shi gunduwa-gunduwa kuma babu mutuwa saboda idan aka shigar da 'yan wuta-wuta 'yan aljanna-aljanna haka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya shelanta sai a ce ya ahlal janna haza huwa ya ku 'yan aljanna ga mutuwa fatuzbah sai a yanka mutuwar kamar yanda ake yanka dabba za a zo da ita da surar dabba sai a yanka ta idan an yanka ta sai a ce ya ahlal janna khuludun la maut 'yan aljanna ku dawwama ku yi rayuwa na dindindin daga yanzu ba mutuwa Allah ka samu cikinsu ‘yan wuta kuwa Allah ka kiyashe mu sai a ce musu ya alan nar ya ku ‘yan wuta kuludun lamaut ku dawwama babu mutuwa shine la ya mutu fiha wala ya haya a wutan jahannama ba a mutuwa sannan ba a rayuwa na jin daɗi rayuwa ce na azaba Shi ne Allah maɗaukaki ya yi bayani akan cewa suna zagayawa ana canza musu nau'i na azaba a musu lugudan wuta a zazzago wutar a cikin zuciyarsu allafi tattali'u alal afida wacce ake zazzage ta a cikin kiraza idan azaba ta yi azaba ne Allah ce wa hum na biya, za su dinga hargowa a cikin wutan jahannama rabbana akhrijna minha na'mal salihan gairar alladhi kunna na'mal za su ce ya Allah a cire su daga wutan jahannama za su yi aiki kyakkyawa wanda ba su yi ba lokacin suna duniya ne Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun da za a dawo da su duniya abin nan da suka yi a karan farko duk da wannan azabar da suka sha a jahannama ita za su ƙara nanata ƙarya suke yi ma'ana azaban nan kawai na neman mafita ne da za a ba su second chance su ƙara dawowa duniya irin abin da suka yi a karo na farko shi za su ƙara nanatawa saboda kitabatan azaliyatan kauniyatan Allah ya rubuta kafirai ne ba za su taɓa yin abu mai kyau ba duk yanda kai da su shine Allah ya ce ƙarya suke yi ba za su canza ba idan azaba ta yi azaba shine sai su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kai maliku gadin wutan jahannama mala'ika sai su ce liyaqdi alaina rabbuk ubangijin kai kashe mu mana saboda azabar da suke sha shine imamu al ya yace ba zai amsa musu ba sai bayan shekara arba'in sai ce innakum makithun ku kufa masu zama ne a cikinta laqad ji'nakum bil haqq Allah ya ce mun zo muku da gaskiya walakinna aktharakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawan ku ba son gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi a hadisi ingantacce wanda Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa da isnadi ingantacce a cikin kitabul fitan yace ya'ti 'ala an-nas sanawatun khadda'at shekaru na yaudara zai zo wa al'ummata yusaddaqu fiha al halkazibu. tintiran makaryaci ne amma in yi magana za ce gaskiya ne kila dan yana da kuɗi ko don yana da sarauta ko don yana da mulki ko dan yana da ilimi wa yukazzabu fi as me gaskiya yayi magana a ce ƙarya ne saboda talaka ne shi saboda shi ba dan kowa bane ko kuma shi ba kowa bane saboda haka in yi magana ta dala ƙarya yake kuma mai gaskiya ne ويؤتمن فيها الخائن maha'inci a ɗauke shi mai aminci wa yi kawwanu fi aminu amintacce a ɗauke shi maha'inci wa yamtaku fi harwai gaba wasu ƙananan mutane sai su zo su ne ke magana a cikin al'umma a saurara ƙila wa marruwai ya rasulallah sai sahabai suka tambaya me ake nufi da ba. tasgiri ne na raba ba ƙauye mutumin da ke yawo ba gidaje kaga in ya tashi magana aiki yana fara magana ka san wannan ba gidaje ne yace to irin su ne za su zo suna magana fi amrin am a cikin al'amari gamanne na al'umma wanda ana buƙatar masu zurfin tunani da hankali da kuma ilimi amma shine zai zo yana magana kuma dole a bi Allah ka shirye da mu shi ne Allah maɗaukaki ya ce mujirmai mutanen banza ana musu azaba a ranar tashin alkiyama a cikin wutan Nama. garwashinta wani lokaci kuma ruwan zafi shine Allah ce wasu kuma an hamiman a am'a'ahu sai a ba su ruwa mai tafasashe mai zafi idan suka kawo ruwan kusa da fuskansu kuma ba ruwa ba ne wato gwalando da yake fita a cikin al'auran mazinata maza da mata shi za a tara musu in suka sha lokacin da suka zo da shi kusa da fuska zai ɗaye naman fuskansu idan suka sha shi zai yanke hanjinsu gunduwa-gunduwa shi ne Allah ce wasu kuma an hamiman za a ba su ruwa mai tafasa shi wato mai bala'in tafasa faƙaƙa a ma'a'ahun ruwan nan da suka sha sai ya yayyanke hanjinsu ya gutsura hanjinsu gunduwa-gunduwa saboda bala'insa shi ne abincinsu kuwa mai shaƙe wuya ne Allah ce wa ta'aman za wa azaban alima abinci mai shaƙewa shine za gussa zai shaƙe su wa azaban alima kuma da azaba mai radabi Allah ka kare fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce ta ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu imana duk ni'imar da Allah yi maka a matsayinka na ɗan adam da aljani ne yasa kuma kake karyata ni'imomin da Allah ya maka Allah ya ce summa yau yawma idhin 'anil na'im ranan tashin alkiyama Allah sai ya tambaye ka ni'imar da ya maka akwai wani duk da halin rashin da ake ciki bai taba tashi babu ba amma wannan mutumin kullum yana korafi ƙila da yana samun miliyan goma ashirin talatin a rana sai koma yana samun miliyan uku ko miliyan ɗaya da rabi sai ka ji ya fi kowa korafi gafa kudin yana samu bai taɓa yanke mai ba akwai wanda zai tashi abin da zai sa na kumallo a bakinsa babu sai ya fita sannan ya nema to wannan ni'imar da Allah ya maka me yasa kake butulcewa Allah amma kuma in ka yi magana ka ce Allah ya rage wa aya zaki me kake nema a duniya da ba ka samu ba miliyoyin da suna nan zuwa in ma miliyan ɗin ne mai zo ba ɗari biyar ya zo ɗari uku ai still dai kana samu kafu wanda gabaci ɗaya ta yanke masa dubu ɗaya idan ya gani tana burge shi to amma ga shi duk da haka kana ƙorafi cewa wai rayuwar ta canza Allah ya kaza Allah ya kaza wannan ni'imar da Allah ya maka ka manta da ita ka manta cewa Allah zai tambaye ka wani kuma talaka ne masha Allah sai ya fita ya je ya samu amma kuma ya manta da wata ni'ima da Allah ya masa amma sa lafiya in mutum ya ce bayan da lafiya sai ya dinga kallonsa saboda shi bai masu abin da ke kira rashin lafiya ba zai iya shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida kai wani har goma ko ciwon kai bai yi ba amma kullum yana cewa Allah ya rage wa aya zaki wannan ni'imar da Allah ya yi maka biya in aka ce ka biya za ka iya biya ga wani can yana da dukiyar in kuɗi na sayan lafiya ya samu kuɗin da zai iya sayan lafiya to amma ba zai iya siya ba amma duk da aka ce ka ga yana korafi yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa Allah ya yi masa tambayoyi na rayuwarsa rankatakab da ya a duniya akwai jannatan wannan kalma ta zo da ma'ana guda biyu ko uku jannatan akwai akwai zinari da azurfa da Allah zai masa sakamako da shi ranar tashin alkiyama in ka ji tsoron tsayawa gaba ga Ubangijin ka kiyaye dokokin Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih kaga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya amsa tambayoyin da Allah zai masa wani hannafsa anil hawa ya hana ransa abinda ransa yake so wanda yake ya saba dokokin Allah Allah ce fa innal jannata ma'awa aljanna ita ce makomar wannan mutum Allah ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin mu nan sai Allah yayi magana da shi babu mai tafinta tsakaninka da Allah ka duba dama ba abinda zaka gani sai ayyukanka na alkhairi ka duba hagu ba abinda zaka gani sai wutan jahannama gata nan Allah ce hadihi jahannamu lati kuntum biha tukadzibun to ga ta nan tana kallonta tana ci bal bal bal Allah zai yi magana da mutum a hadisin abdullahi ɗan umar ɗan khattab ruwayan imamul bukhari ya ce ammal mu'min Allah zai ce mazala ce kaga shi mumini mutumin kirki Allah zai ce masa fulanu bin fulanin wane ɗan wane sai ce ka ya rabu wasu adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso Allah ya shelanta ya kira su a gaban duniya amma da ya amsa sai Allah ce mai matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso daga shi sai Allah ba mai jin tambayin da Allah zai mai saboda ya ji kunyan Allah a duniya sai Allah ya rufa masa asiri a ina a lahira sai Allah ya ce amilta kaza ka tuna a wuri kaza kayi kaza wajen business din da ka je yi a Abuja da contract da aka baku aka ce kaza kaza wani ya ce kaza muka ba hanyar nan zamu samu legal money ka ce a ah, kawai kai kudi ka fito ka zo nema sai da kudin ya zo gare ka kuma ka tuna cewa Allah ya biye min da sauransu sai ce iya rab ya Allah mutum sai ce a wuri kaza ka yi kaza Allah zai dinga zaƙulƙulo maka zunubanka da ka yi a duniya ba wanda ya san su manzu Allah ce sai ba wannan yari saduda yana ganin shi kenan sai fa jahannama sai Allah ce satartu halaka fi duniya lokacin da ka yi ta a duniya na ɓoye ka ba wanda ya san ka yi haka ma yau zan suturta ka in ɓoye in rufa maka asiri tafi na yafe maka a shi aljanna yace ammal kafir wal fasiq wal munafiq yace kaga kafiri kaga fasiki kaga munafiki sai ce fayunada sai a shelanta mai fulanu bin fulanin wani dan wane sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai ya amsa kiranka ya Allah yana neman taimakonka sai Allah ce masa la labbaika wala sa'adaika bazan amsa maka ba kuma bazan taimaka maka ba sai Allah ya baza kafasitin zunubinsa a gaban kowa sai a ta ambato shi lokaci kaza ka tuna a club kaza da kaje ka tashe yace eh a ta ambato mai irin zunuban da ya yi a duniya sai Allah ce wa mala'iku ku zuhu fa gulluhu ku kama shi ku ɗaure shi sun marjahi masallu ku tafi da shi wutar jahim sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasulku ku zo da kata wanda tsawon katan zira'i saba'in ku ɗaure shi innahu kana la yu'minu billahi al'azim saboda a duniya bai yadda da Allah ba in an mai magana ce kai da Allah wa ya taba zuwa lahira ya dawo kawai dai malam a dai abu ya harka kawai in ka matsa ma ya ce to waye gaya ma addinin gaskiya ne da musulman da wanda ba musulman ba ai duka dai lalibi ake a duhu eh musulmi ne kuma haka zai gaya maka ka ce Allah ya ce waye gaya maka akwai Allah saboda kasaitarsa ta zunubi ya kai matsayin da ma yana shakkan samuwar Allah kuma za ka ga musulmi ne amma bai yadda ma akwai Allah ba in kai magana zai ce ma kawai da kai wani in ma ka mutu yana ganin kai ka dawo ka mutu akwai strategies ɗin da ya kamata ka ji ba za ka mutu ba you cause it kai baya zuwa medical check-up we told him eh shi yana ganin mangofa a garinsu aka kyanke kuma a garinsu a layinsu a layinsu ma a gidansu a gidansu ma a ɗakin uwarsa saboda haka shi yana ganin in kai dabara haka kai dabara ba haka mutu ba in ya ga ka mutu kai ka jawo baka zuwa medical check-up baka kaza ba ka kaza shi a nasa tunanin kawai yana ganin akwai dabara ko kuma in ma mutum ya mutu ya ce kawai ai it is nature eh ai ɗabi'a ce ta kawo mutuwar kawai lokaci ne kawai na mutuwar ta zo bai ya zama akwai lahirar ba to haka Allah zai wulakanta irin wannan Allah ka kiyashe mu to shi sa Allah madaukaki yace wali man khafa maqama rabbih jannata ma'anar farko kenan saboda hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga abdullahi bin qais da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyun na azurfa wato kofunansu na azurfa ne a cikin aljanna وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما سأنكما أقوي كوفنا نا زيناري أسكن الجنة غلابيو دأكيبا من الجنة وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل tsakanin mutane da dubi zuwa ga Allah zuwa kallon Allah mai buwaya da girma illa rida'ul kibriya sai dai shamaki labule na kamun gane Allah da ya lullube shi ne ya sha makance tsakaninmu da Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce alkibriyau ridadi wala eh, alkibriyau izari wala azamatu ridai man naza'ani fihi ma qasamtuhu wala ubali isa da ji da girma na wani duk wanda yayi sa'in sa da ni a ciki zan kariya shi ban damu da shi bi ma'ana zan wulakanta shi zan mai da shi kaskantacce karamin mutum a idan kowa ban damu ba saboda haka duk mai girman kai sai kaga Allah ya wulakanta shi ya kankan da shi a gaban mutane shi samu zala sallallahu alaihi wa sallam ce ma a adu lillahi illa a Allah ta'ala babu wani mutumi da zai yi tawalu'u ya ɗauki kansa shi ba kowa ba sai Allah ya ɗaukaka shi kuma duk lokacin da mutum ya ɗauki kansa shi wani wata tsiya ce sai Allah ya kaskantar da shi saboda haka wahayi ne na musamman Allah ya yi ga wannan al'umman cewa jazakallahu khair mu yi tawalu'u mu ɗauki kanmu mu ba kowa ba sai kaga Allah ya ɗaukaka mu amma da zarar mun ɗauki kanmu wata tsiya sai Allah ya kaskantar da mu ya wulakanta mu Allah ka shirye da mu wannan shine ma'ana na farko a wannan aya ma'ana ta biyu wani man kafa makama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya kiyaye dokokin Allah akwai aljanna guda biyu shine jannatul ins wa jannatul jin akwai aljanna ga mutane sannan kuma akwai aljanna ga aljanu da wannan malaman tafsiri suka ce wannan ƙa'ida ce kamar yadda imamu ibn kasir ya ce wannan aya gamammiya ce akan cewa tabbas aljanu za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam zai shiga aljanna ya ce jannatan kuma siyakin ayar tana magana ne akan mutum da aljanu suka mai da martani ga wasu malaman da suka ce aljanu ba sa shiga aljanna innama yujaruna minan nari faqat za a tsiratar da su ne daga wuta kawai shine suka ce to ai ga wannan ayar Allah ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya kiyaye dokokin Allah kamar yanda Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa Allah har sai mutuwa ta zo maka bi ma'ana ya yi bautan ubangiji har mutuwa ta riske shi yana bautan Allah to jannatan sakamakon wannan ibadar da ya yi a duniya akwai aljanna biyu mutum idan ya kiyaye wannan ga aljannansa aljani shi ma idan ya kiyaye ga aljannansa saboda a lahira akwai sinfi guda biyu mutum da aljani kuma kowanne za a musu isabi to da su mutane sun yi rayuwa a tsakaninsu da juna akwai aljanna tasu wanda za a shigar da su su ma aljanu sun yi rayuwa tsakaninsu da juna a duniyarsu ko to su ma sai a ajiye musu aljannansu yadda suka yi rayuwa a duniya sun san juna haka za su haɗu a lahira haka mu ma yadda muka yi rayuwa da juna mun san juna haka za mu haɗu a ina a lahira a aljanna kuma aljanna hadisin anas dan malik wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito duk ranar juma'a ana zuwa kasuwan aljanna kasuwa ba inda zaka je ka siya kaya bane ana zuwa ana haduwa da juna a tana da juna saboda aljanna ba bakin ciki idan ka je gidan wani kaga yana saboda darajar da yake da shi a wurin Allah da aikin da ya a duniya ya fi ka daraja aljanna a kishi zai kama ka to babu in za a wajen haduwa meeting point kenan idan aka zo filin za a haɗu ranar juma'a in aka haɗu kowa a inawa ne inawa ne shine daga anan ne zaka ji wane ce to bamu ga wani ba sai ce kai mu je leka ana leka sai ce ai gashi can a wuta hal muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim wai ba ku leka wani bane sai ce eh gashi can a wutan jihar Nama. gilashi ne saboda haka ana cikin kasuwar manzo Allah ya ce Allah zai turo wata iska ranar juma'a iskar nan za ta zo ta buɗe kasuwar kamar guguwa za ta naɗe kowa a cikin kasuwar yana naɗe kowa sai ta canza maka halitta sai ka koma yaro san sambalele ɗin shekara sha takwas lafiyayye saurayi ba hawan jini yawa ba siga ba ba ba ba ba za ka dawo saurayi kyakkyawa wannan iskan idan ta gama buɗe wajen sai ta koma gidan mazajen da suke wajen gabaki ɗaya kowa da ya bar matarsa sai a markaɗa ta a canza mata halitta sai a mai da ita budurwa ya sha bakwai sha takwas kyakkyawa wacce ta fi da kyau kai ma gashi an canza maka fasali ta fi da kyau eh ka ce babe ta ce baby a lokacin kana shigowa sai ta yi maka lale maraba da zuwa angona the most current angle tana kallon ka sai ta ce wani ai ka fi da kyau da ka fita daga gida kai ma suka ce to ai ba yanda na baki nima a gida ba kai ma gashi cin canza duk sati ake reforming ɗinka garin daɗi na nesa Allah ya kama na nesan kusa Allah kuma ya sa muna cikin su kaga wannan yana nuna maka ni'imar da Allah ya ajje ga 'yan aljanna to shine sai malamai suka ce wannan ayar raddi ne ga mu'tazila da falasafa wanda suka kore cewa aljanu ba sa shiga aljanna bal ma su sun ce babu ma aljanun to suka ce to ai gashi nan Allah ya yi magana akan cewa akwai aljanna ɗan adam na da aljanna tasa aljanni ma na da aljanna tasa kowa za a shigar da shi aljanna a yanayin zubinsa da sauransu in kana so ka ga wani abokinka to za ku haɗa wannan farfajiyar filin kasuwa ranar juma'a duk wannan ni'ima fa ana mana ni'ima saboda ranar juma'a aka halicci kakanmu annabi adam ranar juma'an ya mutu ranar juma'an aka sakar shi doron kasa ranar juma'an ya mutu sa'annan kuma ranar juma'an za a yi tashin kiyama ranar juma'an a daidai lokacin da Allah ya halicci kakanmu annabi adam sai aka sa mana falalas shine daga bayan la'asar kafin magariba sai aka ce ka roki Allah zaka dace saboda lokacin da Allah ya halici asalin dan adam shine kakanmu annabi adam kaga ana ta rotating din da juma'an sannan aka ƙara mana shi ta goma shi na sati shine duk sati juma'a za a ƙara reforming ɗinka kaga dai Allah ya kiyaye wannan lokacin ana maka ni'ima Allah ya samu dace wannan yana nuna mana da mutum da aljani Allah zai shigar da su aljanna Allah ka shigar da mu aljanna saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi ɗan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu ɗaura fabi ayi ala ya rabbi kuma tukar ziba wa alaikumussalam na'am na'am na'am na'am ai musulmi suna shiga ciki musulmi wanda yake fara gurbi ai kaga rukuni uku ake da shi akwai musulmi akwai mumini akwai mufsini musulmin da yake zalimun li nafsihi ana ganewa yana daga cikin mujirimai ya yi wa kansa ijirami ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah amma shi baya da wama a wuta na biyu fasiki shi ne ake kira fasikul milli musulmi ne amma yana kyakkyawa kuma yana mummuna sai aka samu munanansa sirrin jayi kyawawansa to shi ma ana kida ya shi daga cikin mujirmai saboda a ranar tashin kiyama sai an masa azaba tukunna kafin ya shiga aljanna sannan kafiri da mushiriki duk suna cikin mujirmai saboda duk wa'anda ijram shine wanda ya kece dokar Allah kaga duka sun shiga bisifa amma amma su daga baya za a zo a tsamo su a shigar da su aljanna wanda kaga kawai ba za a shiga biki aljanna ba shine wanda ya mutu yana shirka shine kadai ba zai fita daga wuta ba ya shiga aljanna amma duk wani musulmi ko da kwayan zarra ne a zuciyarsa na imani manzala ce Allah zai fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna na ƙarshen su ma manzala Allah sai fanta shi daga shi ba za a ƙara fitar da kowa ba shi zai ce ma kawai abin da yake so a wurin Allah a cire shi daga wuta shi bai ce ma a kai shi aljanna ba kawai a cire in Allah ya cire shi sai ya ce to a dan matsar da shi gaba sai ta roƙon Allah har sai ya zo kofar aljanna daga ƙarshe sai ce ya Allah a shigar da ni aljanna Allah ce ah, kai ka ce in na cire ka ba za ka karo ya ce ya Allah last chance in dai aka bar ni na shiga ba zan tambaya ba manzala ce aka bar shi ya shiga yana shiga duk inda ya je sai ce wannan gidan wani ne yana zuwa nan sai ce gidana ne nan sai ce ya rab innan nas qad zahabu aw akhadhu bi akhazatihim ya Allah kowa ya kama gidansa ni ban da gida sai Allah ya ce masa a turidu misla muluk ah, mulki duniya shin kana son mulki irin na sarakan duniya sai ce iya rab ya ce e ya Allah yana so sai Allah ce zalika laka wa wa mislahu wa mislahu misla duniya ashru maratib sai ce na baka irin sarautan masu sarauta na ƙara ma na ƙara ma kai na baka kwatankwacin duniya guda goma shine sai manzo Allah ce haza adna alal jannati manzila a cikin duk ɗin aljanna shine fi kowa kankantan aljanna wanda aka bashi irin duniya guda goma wanda yayi last batch kenan yayi rinidiya kuma last a wutan jahannama to tambaye kanka wanda yayi direct entry ba yaya sa za ta kasance Allah ya samu dace hmm. na'am eh musulmi ma na shiga ciki ai musulmin ake magana a nan da kuma fasiki da kafiri da munafiki haka hadisin ya ce ammal fasiku wal kafiru wal munafik haka manzala ce to kaga fasiki waye kenan kaga musulmi ne an gane munafiki kuma ya kaga musulmi ne a zahiri ko amma a zuciyarsa ne bai da musuluncin ba a'a yana zuwa da kafirci kuma yana zuwa da ma'anar saban Allah innal munafiqina humul fasiqun kaga wannan kafirci kenan eh duka da su da wa'ancan bi sun shiga Allah ya sa mu dace na'am a duk munafaki wanda yake da kudiri na munafanci munafanci kala biyu ne akwai i'tiqadi akwai amali akwai munafanci na kudiri shine mutum a zuciyarsa bai da musulunci ba amma a baki shi musulmi ne wannan shine ake kira i'tiqadi shine wannan ma yana kasan shedan shedan na saman sa inji Allah To amma akwai nifaqul amali munafunci na aiki shine in zai yi magana yayi ƙarya idan aka yi alkawali da shi ya saba idan aka amince da shi ya yi ha'inci sannan in yana fada da mutum ya dinga a shari'a ya dinga kunduma a shari'a to wannan shi ma munafuki ne amma munafuncinsa bai kai wancan illa ba shi wannan in ya mutu a haka ya cancanci Allah ya jefa shi in Allah ya ga dama duk da ya mutu a haka ya yafe mai ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba ya fiya ne da falala daga Allah in kuma ya ga dama ya yi masa ukuba a wanke shi a kan wannan munafincin tukunna sannan a je a shigar da shi aljanna wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wata'ala adalci ya yi masa an gane amma shi wancan munafikin wanda Allah ke magana a kai shi in ya mutu har abada shi da aljanna sai dai ya gani amma ba dai shiga ba Allah ka shirye da mu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yan uwanmu da suke wurare da dama a wannan yanki na arewa da ake kidnapping da 'yan daɗi bindiga da makamancin haka Allah ya yaye musu wannan musiba wa'anda suke hannunsu Allah muke roƙo ya kubutar da su mu kuma muna roƙon Allah ya kare mu daga sharrinsu da zurriyar mu gabaki daya dukkan wani musulmi duk inda yake mana roƙon Allah ya kare shi daga sharrin wa'annan mutane wa'anda suke karfafa su a cikin mu suke ko a wajen mu Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su in masu shiryuwa ne ya Allah ka shirya da su in ko ba masu shiryuwa bane ya Allah kai mana maganin su da abin da ya cancanta a kansu ya Allah muna roƙonka ka kare wannan ƙasa mu daga dukkan sharri duk wanda yake nufin mu da shari ya Allah ka fi mu sanin sa kai mana maganin sa duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka fi mu sanin sa ka bashi ikon sadar da wannan alkhairi zuwa gare mu mu kuma ya Allah ka sa mana daga cikin waɗanda za su ribatu da wannan alkhairi kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zurriyarsa gabaki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu masu kyautata musu kamar yadda suka zama masu baƙanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawaye ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa dangin mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira mana abakar sadiq da ke kwanci a asibiti mana roƙon Allah ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da shi da sauran yan uwa da suke kwanci a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya sa ya zama kafara a gare su ya tada kafadin su baki daya da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwa mu ta zo ya bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin